tsohon dan wasan arsenal terry henry ya ce bai fahimci dalilin da ya sa ba a sa sunan thomas muller a cikin jerin 'yan wasa uku da suka fi shahara a wasan kwallo ba a bana muller na cikin 'yan wasan jamus da suka ci kofin kwallon kafa ta duniya da wanda aka buga a shekarar nan kuma ya taimaka wa bayan munich ta samu nasara a can jamus din henry ya ce muller na cikin mutane 23 da aka fara zana sunayensu wanda a ciki za a zaɓi mutum uku daga ƙarshe sai ya kasance babu sunansa ko da yake henry ya ce wanda aka zaben sun cancanta mula shi ma ya cancanci ya zama a ciki ya ƙara da cewa messi da rolando suna da ban mamaki saboda abin da suke yi abin mamaki ne a fagen wasa wanda ya fice hankalin mutane shi ma ya cancanci kasancewa a ciki amma ya ce me yasa ba a tuna da mula ba